ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون yayin da manzon Allah ya yi wa shugabannin mushrikai addu'ar a halakar da su bayan abin da suka aikata a Uhud sai Allah ya ce masa ba ruwanka da lamarinsu lamari duk na Allah ne ka yi haƙuri har zuwa lokacin da Allah zai yi hukunci a tsakaninku ko ya datar da su zuwa ga tuba su musulunta ko kuma su ci gaba da kafirci ya azabtar da su hakika su azzalumai ne sun kuma cancanci azaba